wato matanmu da suke zaune mazauna arewa waɗanda an ce arewa saboda mafi rinjaye hausawa ne fulani bare-bari da sauransu tsakani da allah allah ya ma matanmu ni'ima allah ya ma matanmu kyauta allah ya musu baiwa ya hore musu mazajensu a hannu domin maza suna fita su nemo saɓanin wasu ƙabilu a kudancin ƙasar nan wasu ma a arewacin suke mm-hmm. mace ita za ta ci da kanta ita za ta sha da kanta yanzu nan kusa da jihar nan ta kaduna akwai jihohin da zaka je ka tarar da hmm. mata suna aikin kankare mace da goyo a bayanta eh. tana ɗaukar suminti tana takawa tana kaiwa san masu gini tana aikin lebaranci hmm. kuma ta je gida don ta ci da 'ya'yan ta ci da kanta hmm. za ka je ka tada mace tana karɓar kwadugo a gona a nan arewacin najeriya waɗanda suke ba ƙabilu irin waɗansu abin nan ba mm. mace za ta yi wannan aikin za ka je ka tadda mace ta iya gini mm. na bulo tana aikin ƙarfi wanda bisa al'adar ɗabi'a kowace duniya mm. wannan aikin na maza ne ba na mata ba ko da ƙasar chinese ko da ƙasar america ko da ƙasar ina ne in ka za ka tadda duk mafi yawanci waɗannan ayyuka ne na maza to amma mu saboda daraja aure da mutunta aure na wajen ne yake yin wahalar ya tattaro zai kawo gida su ci su sha wata saboda rashin godiya ga Allah kullum sai sun rigima da miji wai shi ba zai waya a gabanta ba da waya yake waya kuma yana barin ta ita ba aiki ba za ta je ta yi sana'a ko ta yi aiki ta dawo da wanda za ta yi hulɗa tana zuwa kasuwa amma wata na ta kuhu mijin wai da waya yake waya ko kuma mata mafi ganganci marasa tarbiyya su rinka ɗaukar wayoyin mijin suna dubawa to idan yana da ƙofa yana da mata uku ko biyu ko ita kaɗai ce to ai kaga ba mamaki za ta iya ganin sako daga wata wacce ita ma tana son ta zo ta taya ta zama to sai a rinka samun matsaloli to mata Allah ya musu ni'ima in ka duba ƙasar India kaga dai ba ma mata ba ƙananan yara a ƙasar India sun fi mutanen Najeriya yawa ƙananan yara eh. a ƙasar India sun fi mutanen Najeriya yawa eh. ba ga jami'an tsaron ba kawai sun kai mutanen Najeriya a ha ba saboda Allah to kamar ci ka ji in muka dawo gidan daga wala ka ba da labari subhanallah ne ba ita bace ta bi a yawa a duniya ai daga kasar China eh. sai India eh. abu kowa sanin wannan maganar amma babu koyo ba je gaba <laughs> eh. to mata saboda a wurin babu tarbiyya ta addini mhm. har yanzu suke zuwa taɗi su suke maza hidima ba su da daraja saboda oh, saboda yawan su ai saboda yawan su da kuma yadda tsarin wurin yake babu addini ai addini ya mamace yanci mai yawan gaske ya kare mata daraja ya kare mata mutunci yanzu ka duba in ka taho nan kasashen afirka da ba su da yawa da ma wata kasa ma bata fi yawan jihar kaduna ba mm. irin su zimbabwe da sauransu mm. shi akwai lokacin da shi shugaban kasa sai ce ma mata a kasa ma a government properties yadda za su sai da gwanjan kayan motoci haka za su sai da mata saboda babu addini a wurin mm. idan addini ce da mace ta zauna wuri guda to tana da tsada an kalakance ai mata ka sarrafa kace zai wahala ga shi ga mutum ya ɗebo in kuɗaɗen shi a banki ya zo sa su a gaban dashi mota yana nuna mata. bai yiwa ba zai yiwu ba yiwu to kuɗi ma a hikima ma irin ta yan na fulani ma eh. in za su kuɗi ko da za su baka sai sun juya baya saboda al'aura ce kada ka gansu <laughs> ko a ɗan boye su eh, to haka mace take hmm. idan aka ce da mace ki ɗaya a matsayinki to a nan darajar take yawan bayyanarta ga al'umma yawan yawanta yanzu kaga ba za ka ga mai martaba yana yawo a kasuwa ba ba zai yiwu ba ba matsayin shi bane gaskiya alƙali mai daraja ba zai je kasuwa yana yawo ba baya da za a yi ka je yanzu kai ka da gwamna gwamna yana yawo a kasuwa mai zaka je ka siyo kayan miya a baiwa ba ya fi karfin nan bane ina gaya maka saboda a a'a matsayin shi ne dima al'umma bai kamata ba mm. darji za ta zuwa mm. to haka Allah ya ce da mata wa karna fi buyuti kunna mm-hmm. matan lokacin da sama ya gaya maka zauna cikin dakunan mm. wala tabarrajin tabarrujil jahiliyatul ula kada ku rinka fita fita irin ta jahilan farko wani malami ce to akwai kuma fita ta jahilan karshe su jahilan farko suna ɗaura sarka a hannu da kafa in suka taka ana jin duk wanda za su wuce don ba za su gani mhm. su kuma jahilan ƙarshe yanzu mata haka za ka gan wasu mata aure ce mhm. amma a tamfa da iyayenmu in ka baka manta ba mhm. da abu nan ai a tamfa turmi guda mai yadi shida yadi shida eh. turmi daya yadi shida ne yadi shida ne za su yi riga mai yalwa za su yi zani za su yi mayafi to yanzu wannan turmi shida a turmi ɗayan na yadi shida nan mata biyu suke ɗinkawa ta samu ɗan gyara ta sa ta sa 24 hours 24 a ah, haba don Allah ka bari sa na kana siya ba ah, a na ah. wani da ake samun a gida dinnan eh. ta sa ai shadow mm-hmm. ba sa sa ai lights wasu za su sa oh, wasu a wata foda foundation mm-hmm. za a ga mace ta cancaba ado ta fito kuma ta jefa cingam a bakinta wanda a ka'idar tarbiyya mm. namiji ma ba a san yana tafiya yana cin abu mm. bana ta namace mm. to sai ta shiga ta jahilan karshe ko keke na ta shiga na haya bata san me keke na za ta fara mai fere ana sanyi fa a garin nan to matsala ta faru tana da kwastomomi tana da mutane take mu'amala da su ba za ka iya bambancewa mata aure bace ko ba mata aure bace amma a da idan ka tuna mu iyayenmu mun yi zamanin da bamu da yawa a shekaru ka gani yaro ne ba kamar kai da ka kwana hudu ba haka na ji eh mu je zuwa saboda haka <laughs> ka san wannan dan taba ni ma daga nan amma abin da ke so nuna mm-hmm. akwai lokacin da iyayen mu wallahi da rana ko gaisuwar mutuwa in ba ta dole ba sa iya fita sai an yi ba saboda su sun san suna daraja to amma su yanzu mata duk abin da zaka ka gaya musu na ka'ida yahudawa sun dora su akan wani tsarin da su dole what man can do woman can do even better ai na san ka san wannan kalma wanda kuma ka san ba za ta yi ba gaskiya it can't a ce wai namiji eh. wai abin da namiji yayi shi mace za ta eh, eh. mace dai tana da juriya ciwon ciki shi kuma namiji Allah ya dora mai juriya ciwon kai ka gane ko muna gane akwai za ka samu mutane kamar ahal bala'i za ka samu namiji wallahi namiji na iya kwana arba'in yana kwana da ciwon kai na tashi da shi bai kwanta bai sha magani bai kwanta ba saboda struggle for survival yana sanya iyayen shi za su tsira to amma mace Allah ya killatar da ita ki zauna a kawo maki da ci da sha da tufatarwa da kare mutunci duk ai miki amma da yawa sai su rinka tona kansu asiri ka je ka tadda mace bata rasa komai ba wai saboda aboki zama ta bi gida ta rami mm. aboki zama nan tata ba ita ke bata abinci ba mm. ba ita ke bata sha ba mm. ba ɗakin su wuri ɗaya ba ba kuma dole sai ta shiga harkar ba iyakacin su ba gaisawa ne in so su fiye ta ji daɗi su hutar da kansu in sun ƙi yin fiye su zalunci kansu